vaccine, we should report it because these things need to be reported hmm. and uh, um, data has to be taken hmm. for us to know. I mean, the percentage of hmm. people it wasn't good for. Maybe it's not good for people with um, this type of blood. It's not good for. Uh, so please, let's when we get to that stage, let's report any case of what adverse effects. Let me put it that way. And don't just like I said, let us drop all those um, religious beliefs and uh, mm. the conspiracy theories And then, if you don't want to take it, fine. But don't discourage the other person who wants to take it mm. from not taking it. Yeah. So mm. that's what also so that he Tom, can say it in um, Hausa. Dokta ta bamu mu ilimi sosai a bisa kan vaccines da shigo nan da za mu samu eh, a ba mutane domin su kiyaye kansu da ciwon coronavirus. Um, Dokta ta bar mun sani kamar wannan ba sabon abu ba ne. Eh, kamar yadda yaran mu suna ciwo da safe an ce ya ja basu polio maganin polio yana kamar irin haka nan ne ba wani abu abin sabo ko kuwa ce wani abin ban tsoro ba ne isa kowace mu sani cewa cikin gangan jikinmu akwai su gabobin da suke kawo mana ciwo ko kuwa yana bin kansu muke samun ciwo sai akwai wa'insu gabobi kuma da suke kiyayewa ciwo shiga cikin mu ko kuma ciwo shiga cikin mu suke fada da su domin wannan ciwo kar ya samu damuwa a cikin jikin mu isa wannan shin eh, vaccine da ake kawo nan ga in ya shiga cikin system din mu ko kuwa bodies mu yana tanyuwa domin ciwon corona nan ya shigo kar ya samu wani damuwa bisa kanka mutum ya yi samu bayan yaji ya samu wannan eh, vaccine amma kamar yadda da da mutum ya samu ga tuwari ga mutum ya samu bai yana fuci da wani su damu wanda yake kawo ga gangan jikin wannan yanzu mutum bai samu wannan kuma domin vaccine da ya dagan isa yana da kyau sosai mutane su sani eh, da dagan vaccine ma wai vaccine ganye zo mun daga shi sau biyu eh, na farko tsakanin 21 eh, to 28 days za mu daga abin ko kuwa 21 to 42 days yana depend ga mutumin da aka bashi kuma da yadda gangan jikin shi yake yasa kowa da yadda jikin shi yake haka kuma wani ya je daga la'alla mabi ya dage kare akwai eh, wani nan ya kan shi ya yi mishi ciwo ko ya yi samu wani zazzafi jikin shi wannan ba sabon abu bane mm. amma dai wani abu ya zo jikinka eh, da ba ka taba san shi ba ko kuwa yana da karfi sanini sosai wannan ka report ga inda ka je ka daga wannan vaccine domin ana daga vaccine ga duka ana duban ana zanuwa a gane mutane ga ko mutane da gangan jikinsu yake akan nan in su suka daga maganin aka yake musu isa akan ga fi a yi domin shekaru da ke gabanmu ko kuwa kara a zo wata rana a jiya ba wani da bai kamata ba shi ba ko kuwa ba wani adadin da bai kamata ba shi ba dukan nan duka ana take records dukan nan duka ana cikin duban isa yana da kyau sosai mutane su sani kamar in dai ke baka son ka daga kaka hana wani dagan kuma kaka doki wani yadda ka sa cikin kanka kamar dagan maganin zai sa ka yi ciwo dagan maganin zai sa ka wani abu da bai da kyau a'a in dai bai da kyau ba shigo da garin kuma dai bai da kyau da manyan mu ba su dagan isa hayi an na'am na'am na'am ah. na'am masu duban FDA bai zai kawo abun da ba kyau a cikin gari haka isa ah, manya-manyan da ke duban magungunanmu da abincinmu cikin wannan gari fda sun duba maganin sun gane kamar ya yi eh, mutanenmu su daga isa sun bayar anya a shigo da shi inda bai da kyau mm. da ba su ba da anya shigo da shi isa kowa ya samu hakuri inda lokacin shi ya kai mu je mu samu vaccinin domin mu samu amfani kuma mu kiyaye kanmu da covid-19